السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميس شابيو قوة سفر إجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da huɗu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhis daawat wal azkar mustahabba billail layl nahar na al imam abi zakariya muhyiddin yahya ibn sharatin nawawi a dimashqi Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna karkashin a kitabu ma ya ƙonuhu iza da kalafi sala idan mutum ya fara sallah a gabobin sallah da yake yi me da me ake son shi da ya rika faɗi in yana tsaye me ake son ya karanta in yi ruku'u me ake son ya karanta haka sujada haka zaman da sauransu shine ma ya ƙuluhu iza da khalafis salam sai dai kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda mu kwana zan so ku tattara hankalin koje ɗaya ina son ku zama kuna da tunani da hangen nesa akan halin da ake ciki a yau a duniya baki da. tsoraka ɗauko nesa kuna matso da ta kusa don ku gyara halin da kuke ciki da kuma abin da allah ya kiyaye zai iya fuskantar mutane kun halin da muke ciki yau allah maɗaukin sarki yana ta kada mana ƙararrawar mu shiga yi mu shiga yi mu shiga yi amma mutanenmu ma ba su ma fahimci inda aka samu gaba ba zan so ki tsaya ki dubi kanki da kanki inda kike da matsala tsakaninki da mahallicinki ki marmaza ki je ki gyara wannan matsalar matakin farko ki dubi tauhidinki idan kina yin wani abin da yake da alaka da shirka ki bar shi yanzu yanzu idan kin ga gobe ko jibi ko gata wallahi al'azim ba ki da daman da zaki ki iya gyarawa don kila in mutuwan ke ga dama in allah ya so ya sako da shi sai ya sako da shi ki je ki binciki ki da allah ko wata harka da ta shafi bokaye ko 'yan duba ko 'yan bori duk irin waɗannan abubuwan da ake lissafa su da shirka shirka wallahi in kina ki tuba ki bari kada ki asarar zuwan ki duniya a banza a wofi a wannan lahaza wanda ake kan siradi na biyu idan kina bida'a da duk abin da yake maki daɗi a rai na ƙare ko rage cikin addini wala ki marmaza ki bar shi domin in kika sake kika je lahira kina shirka ko kina bid'a wallahi kin shiga wakil lalace zuwan ki duniya bai maki amfanin komai ba bai tsina na maki komai ba da ma ba a yi ki ba da ya fi maki kin ga mataki na uku ki je ki bincike son zuciya yana daga mafi munin abun bauta da Allah ke kin mai wannan aiki irin mutumin da ke bauta ma zuciyar shi abin da ya riya maki ya ɗar tsarin ki shi kawai za ki aikata shin shari'a na su ko ko shari'a ba ta su zai ma wani ko wasu daɗi ko ko ba zai musu ba kawai za ki abin da kike so saɓanin abin da Allah ke so shin da ranki na su kin ga ki binciki wannan in ba ka ba kina cikin hadari duk wani nau'i da yake da alaka da fasadanci in kina kimar maza ki bari ki tuba ki mai da komai ba komai ba ki nuna ma Allah madaukin sarki ke bai shi ne kin tuba kin bari haka abin da ya shafi zalunci da yi ko goyon bayan miyagun al'adu da suka ci karo da musulunci kin ga waɗannan abubuwan in kika tabbatar da kin gyara sun yi kyau ko ba sai komo mataki na biyu ki je ki bincike yanda alaƙanki yake da iyayenki mahaifi ko mahaifiya suna raye ko sun kwanta sun mutu suna nan da haƙƙi mai girman gaskiya kanki idan ya kasance iyayenki uwa ko uba suna raye amma baki ɗauki matakin biyayya da ladabi da kyautatawa gare su ba har kika mutu kafin su ko suka mutu suka baki kin shiga uku bayan baran da za su komo su ce wancan suna lahira mun yafe maki Allah shiga uku in ko sun riga sun mutu kuma ke yanzu kina raye kuma kina shiryayya to wallahi duk abin da na yi masu addu'a laila ha dare da rana da kuma ɗiban dukiya kina yi masu wakati kina masu fatan alkhairi da adadin zumuntan 'yan uwansu da aminansu wannan shine wajibi gare ki sannan ki kula da zumuncin da ke tsakanin ki da kanni da yayye da sauran yan uwa abokan arziki ba wa irin gantalin da mata ke cewa zan je gidan wanci an hana ni zumunci ba ba ne zumunci ba abin da shari'a ke nufi da zumunci daban da abin da ku kuke kira zumunci wajibin ku ne sai kun kokarin kiyaye wannan kun ga mataki na ƙarshe inda nake hari bayan kin kula waɗannan abubuwan kin gyara su da kyau ko ki koma ki binciki ya zama ta kewan ki da mijinki yake don Allah ba kya tunanin inda Allah madaukin sarki yau ya yake a ƙasar Somalia ko Allah ya yake a ƙasar Syria ko Iraki ko Tunisia ko Lebanon ko Rwanda ko Burundi ko Sierra Leone ko liberia ko ɗaya daga cikin ƙasashen da yau ba zaman ƙalo suke ba a kashe mijinki kashe 'ya'yanki a baki da ke sai ƙananan 'ya'ya kuma wasu an daddatse masa hannaye da kafafuwa a zaki ina sauraron wata 'yar gudun hijira tana bayanin cewa wallahi su su ma samu abin da za su ba 'ya'yansu sau ɗaya a yini ji suke kama an gafarta musu ba ma fa su ce ba aka ce mai gidan ki ba ta ce wallahi ba san inda yake ba yana raye ko bai mace ko yana mace an batta da yan yaya guda tara kanana halin da yake ciki yau mai gidanki na kyautata miki yana iyakan iyawan shi halin da ake ciki a yanzu na rashi babu gwamnati ta rike kuɗi ballantana in aikin karfi yake a ce wani ya samu kuɗi zai gine je kwadugo babu in dan kasuwa ne ana sa ran an biya ma'aikata kuɗi za a je a siyayya a kasuwa bala'in kuɗin ma ya fi siyayyan kasuwan yawa babu ba kya tunanin yau idan Allah madaukin sarki ya jarabce ki ko wani naki da za a kwanta asibiti ana neman naira dubu ɗari da za a biya kuɗin asibiti kowa ke da dubu ɗari a nan wajen da zai biya bai damu ba kun ga wannan matsalar ku yi nazari kuma ku natsu duk waje ta san tana musguna ma mijinta ta koma ta marmaza ta tuba daga yau ta daina akwai wata daga cikin 'yan gudun hijira da aka yi magana da ita na tausaya ta ce bi suke cikin garin da suke gudun hijira suna zuwa inda masu surfe suke na inji roƙon da suke shine suna baran a taimake su da dissa wannan da sun shi za zo su jika su tace a matsayin kamu shi za su rika dama ma 'ya'yansu suna sha ta ce ran da suka samu wannan ji suke wannan yinin bai da bambanci da yinin sallah domin wannan abin da suka matse kuma na dissan shi za su samu su shanya ya bushe za su ɗauka za su je su bara a inda ake nakan inji a nika masu shi za zo su tuka a matsayin tuwo in sun samu wannan murna suke bi suke gida-gida suna neman inda za su samu wanki su yi wankan ku ji wanda ba ta samu abin da za ta ci ba so take ce wanki a taimake ta da sadakan sauran tuwo za ta kama 'ya'yanta ko daka ko abin da ya kama da haka tambayin da nake miki don Allah da yake ta da fitina a gidan mijinki don Allah duk waɗannan abubuwan kina da su akalla ba ka sarrafa kina zaune za a kawo maki abinci zaunawa? so biyu charma uku ita ko so ɗaya ma ba mai kai mata in aka ce gwamnati za ta taimaka musu biredi ne ake kawowa a sa su sai layi za a taimake su da biredi yan banga suna bin suna dukansu matan aure da hijabi dole ta haƙura ko ta ji zafi sai dai ta kukan zuci na a wani lokaci in ma da suke ta kukan hawa ya ce iskanci za ki mana fita ba za a baki biredin ba to gara a yi mata bulalan so ɗari a bata gutsarin biredi tsakaninki da allah kina zaune lafiya lokaci ba ake tattalin wannan zaman lafiyan ba eh an kawo maki baki gode ba kin bi kin bata kin ga waɗannan abubuwan guda biyu ina gudun kar Allah madaukin sarki ya jarrace ki da mugun talaucin da ba za ki ya dauka ba domin Qur'ani na cewa la in shakartum la azidannakum idan Allah ya ba ku kuka gode to yayi alƙawarin zai ƙara muku to an baki baki gode ba sannan an kawo sai kika bata kin zama yar uwan shedan innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin to shi ko shedan ya ga samu ya ga rashi ina ji miki tsoron karke ma Allah madaukin sarki ya haramta miki samun alherin da yake ba bayan Allah wanda ya yalwata ma an yalwata miki baki gode ba da baki gode ba kuma baki tattala kin alkinta ba Kuna yana daga cikin matsalan da dole sai muku tambayi ina faɗa duk da cewa ko nan bai maku daɗi Allah sai dai duk wanda ba zai ma daɗi ba kuma ya zama bai mai daɗi ba amma cin da gaskiya ce zan ci gaba da faɗi a duniya ba wanda bai dace da mace ba Allah irin malam Bahaushe idan ko matan Bahaushe ta dace da miji wanda duk fafutukan shi da faɗi tashin shi komun talaucin shi kokari yake samu ya me ko da bai da lafiya ne idan aka zo aka bayi sadakan kuɗi kokari yake ba ta ya ci a ce haka ne ita ko matan bawa shi ba fa wannan ke gabanta ba ki je inda matan arna suke in yi auro ta ta yadda za ta zauna da shi har aka ɗaura auren nan to shi fa ya samu yanke talauci matan ita ce za ta je gona ta noma abin da in kaka ta za a girbe ta ci sannan abin da ya saura a gida za a dafa ba a da abin da za a ce ne ita za ta ansa kwadugo a gonan mutane ta je ta yi a nan za ta samu abin da ta biya mai yayanta kudin makaranta ta samu abin da za ta yi abinci in ba da lafiya ita ce za ta ba da abin da za a je a nemi magani in ta ɓoye sauran kuɗin ya zo ya gani ya sace je sha burkutu idan ta magana ya rufe ta da duka kuma ba ta da inda za ta kai kara in ma ta je gidansu ta faɗi dukanta za su kore ta tsakaninki da Allah ki haka zai faru da ki to da Allah bai kaka ba maki rayuwa irin wancan ba Allah madaukin sarki ya sa kina cikin aminci irin wannan kin gode mun taba zuwa wani gari a nan nan kaduna ko ma kudancin kaduna ba a je ba da muka je sai nake tambayin yaron da muka je wajen shi ina mamanka sai ce ta je gona muna zaune sai ga ta da ice da rogo ta dawo na ce ina babanka sai ce ga can a wancan mafan suna shan burkutu na ce shi bai zuwa gona ya cewa wa ai shi ma Allah Allah yake samu wanda take son shi in har yi aure gama to kenan shi ma zai samu kujeran shi a can shin burkutu ba aikin da zai kare ita za ta rika ba tana wahala tana yi amma ke ko da kina cika mijinki kudin cefa ne saboda ba shi da amma kokari yake Allah Allah yake samu watan wata rana ya zo yayi haka ne to dan me ba za ki ba shi uzuri ba dan me ba za ki gode mashi ba dan me ba za ki ji daɗin abin da yake yi ki rika ba da uzuri akan abubuwa na rayuwa ba amma ya lalasaf mafi yawancin mutane ko hukunci mafi yawancin mata Allah ko kallon wannan abu ba sa yi to amma ina son ku rika kallon rayuwa yadda take duk wanda ke kallon labarai a yau in kin ga an nuna sansanin yan gudun hijira su ake nuna. yanzu jama'ar annabi abin da ya faru a kano masallacin juma'a aka je aka karkashe mutane kaddara mijinki shi ke kawo ce fanan da ke karena ya tafi masallacin juma'a sai aka dawo miki da gawo kin ga gobe sai ke ce fanan da kanki ƴaƴan naki da yake tinkawo ke takama da su a dawo miki da su ga su da an kashe su ya dake da wannan ni so nake kun ga <clears throat> wannan tsari na rayuwa ku don Allah ku yi kokarin daukan shi a matsayin kalubale gare mu kuma za mu gyara ne marmada mu gyaran da ya kamata abin da muke bukata shine mu koma mu hada kai yanzu mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu kun san Allah ana nan za a yi mana algazwul jama'i makiya sun riga sun haɗa kai kuma manufansu ta zama kwaɗe ne gyal to in ba mu yi wannan haƙurin da juna ba ko za mu sha mamaki ki kau da kai akan abubuwa da yawan gaske duk wacce ta san akwai ƙaran da ta kai mijinta gidansu ta je ta janye ƙaran wacce take kotu da mijinta ta je ta janye gaban da kike da kishiyanki ki bari iwon da kike ma uwarki ki tuba ki bari yanzu ba wannan lokacin bane kuma zaki taubatan nasuha ne kin bari ne har abada ba na wucin gadi ki ga wai me ke faruwa ba dan ina tsoron kar ya zama sakacin abubuwan da muke aikatawa ne yasa Allah madaukin sarki yake jarabtar mu da waɗannan abubuwa miyagu ba ina jin tsoron haka domin da yace zahar al-fasad fil barri wal bahr sai ce bima kasabat aidin nas sau da abin da mutane suke aikatawa mu mu ba Allah madaukin sarki kuma mu yadda shari'ar Allah ita ce a gaba amma in muna hukunta shari'ar zuciyarmu akan ababe ko Allah sai mun sha mamaki mu gode ma Allah da Allah ya mana baiwan sunna Allah bai yi mu mun zama yan bid'a ba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye waɗannan nasihohi akwai abubuwan da nake hange wanda zan zo in zauna na musamman muku wasu nasihohi da wasu bayanai wanda ina sa ran in kuka ansa kuka gyara ku to al'umma za su gyara ma ce kina ahlus sunna matan musulmi a ce mijin ki yana cewa kina zuwa makaranta me amfanin zuwa makarantar da kike yi kin ga baki da amfani kenan kada cin da ya koma ya gama gamsuwa da zargin ki har zargin ya koma kan malamanki. to dama iyayenki a wajen shi ai duk abun zargi ne tunda ke ce kika jawo yasa da Allah kowa ya kokarin ya gyara mun gano wannan kun sa ke damuna a lokacin da ake rikicin zangon katam a san da ake rikicin kafancan a san da ake rikicin yalwan shandam a lokacin musulmi sun ta hada taimako da gudunmawa ana kaiwa kun tana amma tsakanin da Allah yanzu rikicin da ake yi da bala'o'in da ake ciki kun ji inda aka ce a tara gudunmawa za a je a kaiwa ƴan uwan musulmi da ke wannan wajen kun san dalili kowa ta kan shi yake kun ga wannan ta kan da yake yi shi kan shi laifi ne don naira ɗarin da za a ce bane a gida kokari yake a tattaro a kakkamo a dai to ina kika samu wadatan da har ki ɗauka ki ce a ji a kai ma wani wai shi taimako ko gudunmuwa to kun ga uhuwa islamiyya ta yi ne ta yi rauni sannan imanin mutane ma ya ƙara ƙasan shi haifar da wannan abu yanzu tun kina jin an kashe mutum kaza in kika je mutane da aka kashe ba su goma sai kice da sauki inda mutum ɗaya aka ce an kashe sai hankalin ke tashi amma yanzu da mutanen da aka shi yan kaɗan ne sai ke ji ba mawa mun gano wannan da kyau ko yanzu cikin satin da aka ce an kai hari a kasuwa a maiduguri aka ce an kashe mutum bakwai dan jaririn ya ce abin ma da sauƙi ba a yi nasarar harin ba an kashe mutum na inda za a ce shi da tsohon shi su je su kera mutum bakwai za su iya amma me ya kawo haka shine tun imanin na da ƙarfi ana jinjina laifin tun damuwan na damun zuciya har ma ya zo al'amarin ya ma fita ba ma wanda yake damu to kun ga wannan Allah al'adim hadari ne dole sai mun koma mun ƙara jaddada imani mun ƙara inganta aiki sannan ne Allah zai karɓe mu Allah madaukin sarki ka karbe mu a matsayin bayinka in laifi muka yi Allah madaukin sarki ka gafarta mana ka buɗe mana hanyar da za mu tuba ƙara kiyaye muka ƙara tsare mu mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace faslun ma da ce ga wani fasalin fa iza sajada fa iza sajada as-sajdatu thaniya nan ne ko a lokacin da mutum ya sujada na biyu qala fiha ma zakarnahu fil ula sawa'un to abin da ya kamata sai ya faɗi kamar abin da muka faɗi ya faɗa, a cikin sujadan shi na farko daidai wa daidai fa'iza rafa'a ra'asahu minha lokacin da mutum zai ɗago kanshi daga wannan sujada na biyu rafa'a mukabbiran to zai ɗago da kabbara ne wajalasa da listiraha to anan sai jilisatul istiraha kun gano wannan ko yanzu ga a cikin fiƙi yake ɗauko bayani kawai sai ce wajalasa da listiraha zai zauna ne saboda jisatul istiraha daga don Allah wannan littafin al'azkar yau aka rubuta shi wai za ce wai yau shi aka zo da jisatul istiraha cewa za ka yi shi kai karatu domin ita jisatul istiraha tana nan tun annaba na raye saboda shi ya fara yi kai kowa ba kai karatu ba kila yanzu ne malamin ka ya je nazari ya bincike zo ma da shi saboda karka tambaye cewa yaushe aka zo da jalsatul istiraha tana nan tuntuni kuma ƙarya ne a cewa jalsatul istiraha wai sai mutum ya tsufa zai a duk wanda yake kaunan sunnar annabi shine wanda zai rika yi kawai kenan simple kun ga mutum ba zai yi ba saboda fahimtar shi na addini ko malamin shi bai karantar da shi ba wannan kuma la ba wani ba wani zargin shi da zami sai mu ce Allah madaukin sarki ya kara mishi karfin imani da zai gane sunna ba abun yarwa ba ne. Allah shiryar da mu mala ce jalsatul latifa ita jalsatul istiraha zama ce ita takaitacciya bi haisu tusakkinu harakatuhu ta yanda zai natsa a zaman sukunan bayyana zama tsaf kun gano wannan da kyau ku ba wai zama ne mutum zai zauna kamar an tsikare shi ko ya zauna a garwa shi wurfe mike ba kamar yadda wasu suke yi ita jalsatul istiraha sai mutum ya zauna tsaf dukkanin gaban shi sun koma yadda suke sannan su yunkure ya miƙe ba zama ne wanda ake daɗewa ba zama ne wacce take ɗan takaitacciya sun mai ya ƙumu ilar raka'atis saniya sannan daga nan sai mutum ya miƙe zuwa raka'a na biyu wa ya muddu takabiratin lati yarfa'u biha min as-sujudi ila an yantasiba qa'iman mala yace ana son tun daga zaune mutum zai fara kabbara kuma ya ja kabbare na Allahu akbar ya ja kabbara har sai ya gama tsayawa cif yanzu bari mu ɗauki wannan abu mu kasa a faifai mun ji cewa ismul jalala sunan allahu ba a jin shi haka ne a karatun baya duk mun gabatar da wannan bayanan ko to yanzu me ya kamata tun mutum na zo ne zai kabbara sai miƙe ba sai ya ja wannan kabbaran ana fahimtar wannan da kyau ko ko kuma sanda mutum yake yunkurawa zai mike sai yunkura tare da kabbara wa yakunu al-maddu ba'da al-lam min Allah mala yace za a yi maddan ne kamar ce ba Allahu ban ce Allahu akbar kamar kina cewa yanzu Allah ne babba Allah ne mafi girma kin gano wannan to zaki ce ne Allah kin ga la din zaki ja Allah kin bayyance wannan to mun ji cewa fadin ma wannan maddan to da matsala hadha a sahhu al-awjuh li ashabina malai ce cikin fatoyin da malaman mu na shafiya suka bayar to wannan maganan ita ce wacce tafi wajihin da za a dauka walahum wajuhun har ila yau malaman suna da fatawa cewa annahu yarfa'u bi ghairi takbir mutum zai miƙe ne ba tare da kabbara ba wa yajlisu lil istiraha sai yayi jilsatul istiraha fa idza nahada in yayin kura zai miƙe kabbara to sannan ne sai ya kabbara kun gano wannan da kyau ku kenan sanda zai dago daga sujada zai dago ba sujada ai ba kabbara in ya gama jalisatul istiraha zai miƙe to shine sai ya kabbara miƙewa wannan kuskure ne wa wajhun thalith malice fuska na uku an yarfa min as-sujudi mukabbiran mutum zai dago daga sujada da kabbaran shi ne fa iza jalasa in ya zauna jalisatul istiraha qata'a takbir sai yanke kabbaran summa yaqumu bi ghairi takbir sai miƙe ba tare da kabbara ba wala khilafa annahu la ya'ti bi takbiratayn fi hadha al-mawdu mala yace a wannan waje mutum ba zai kabbara bi ba kabbaran dagowa daga sujada ya zauna jinsatul istiraha sannan in zai miƙe daga jinsatul istiraha zuwa raka'a a ce kuma ya maimaita wata kabbaran to ba zai yi ba abin da yake daidai shine sanda mutum zai dago daga sujada zai dago ya kabbara amma in zai miƙe daga jinsatul istiraha to nan babu kabbara haka zai miƙe wa inna ma qala ashabuna alwajhu alawwal asah suka ce fuska na farko ya tafi inganci li Allah ya khalo juz'un min as-salati an az-zikri saboda kada a bar wani bangare na sallah babu zikirin da aka yi mun gane shi ne kina zo ce Allahu akbar to a san da kike miƙewa tsaye wannan wani jizi'i ne kinga ba wani abin da kika yi a wajen kenan to shine sai suka ce sai a jamar da sunan Allah to tambaya anan shi annabi san da yake sallah yana jan madda sunan Allah in bai ja ke ma kake ja Allah madaukin sarki ya sa mu dace malami malai ya ce wa alam kuma ki sani anna jilsatul istiraha zaman jilsatul istiraha sunnatun sahiha sunna ne ingantaciya sabitatun fi sahih bukhari wacce ta tabbata cikin sahih bukhari wa ghairihi da wani littafi min fi'il rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin aikin annabi wa mazhabuna mu mazhabin mu na shafi'iyya istihbabu hali hadhihi sunnati sahiha muna ganin ana son mutum ya raya wannan sunna ingantacciya sun mahiyar mustahabba akibar sajarta saniya sannan kuma idan mutum ya raka'a na biyu ku gano nan da kyau ku a ya raka'a na farko bayan ya yi sujada na biyu to in zai dago kare miƙe kai tsaye wannan zaman shi ake ce ma zaman jilisatul istiraha kuma ana son yin ta wala tustahabbu fi sujudihi at-tilawa fi salah mala yake cewa ba a so mutum in yi sujadan sallah yazo yana karanta alqur'ani ba kamar yadda muka gabatar a baya a ruku'u ko a sujada gaba ba a karatun alqur'ani mala yace wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani jama'a kun fahimci wannan ko babi na 42 babu azkarar raka'atis saniya bare ce wannan babi zai mana bayani dangane da zikirorin da ake yi a cikin raka'a na biyu اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة ha fi كلها في الثانية ce ku sani dukkanin zikirori wanda muka zo nan muka ambata wanda ake a raka'a na farko to cip da cip ake yin so a cikin raka'a na biyu alama zakarnahu fil ula a bisa tsarin da kuka ji mun ambata a raka farko min alfardi wan nafli wa ghairi zalika shin sallan farilla ne ko sallan nafila ne min alfuru'il mazkura daga gabobin da muka ambata illa fi ashiya'in hali yace bambancin kawai na wasu yan abubuwa ne ahadu ha na farko annar rakatul ula fiha takbiratul ihram kun ga bambancin raka na ɗaya da na biyu raka'an farko akwai kabbaran harama a ciki wahiyar rukunun wannan rukuni ne ka zalika saniya mun gano wannan da ku a raka na biyu kuma babu kabbaran harama fa innahu la yukabbiru fi awwaliha saboda ba a yin kabbara a lokacin da mutum yake tsaye a raka na biyu wa inna takbiratu allati qablaha lirraf'i min as-sujud malai ce kabaran da ake yayin tafiya raka'a ta biyu to kabaran tashi ne daga daga sujada ma annaha sunna ta da cewa wannan kabaran sunna ce asani na biyu la tushra'u du'a'u listifta fi thaniya kun ga raka farko shari'a ta yi da'ayi du'a'u listifta kafin fara karatun sallah ko to raka na biyu babu bi khilafil ula sabanin raka'an farko ita akwai du'a'ul a asalis na uku malai ce kaddamna annahu ta'awwadu fil ula bila khilafin a rakawan farko in mutum zai fara sallah to ana son zai yi ta'awudi wa fi saniya khilafun ita ko raka'a na biyu to akwai sabani wasu ga ce za a yi wasu ga ce ba za a yi wanda suka ce za a yi suka ce shin da raka'a na biyu zai karanta alqur'ani to kuma Allah cikin alkur'ani ya ce duk sanda mutum zai karanta alkur'ani fasta'iz billah min ash-shaytanir rajim to sai ta'awuz mala ya ce al-asahu annahu ya ta'awuz mafi ingancin fatawa to mutum zai yi ta'awuzi yayin miƙewan shi zuwa raka'a ta nawa da lokacin zai fara karatu a raka'a na biyu الرابع نهدو المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى mala ce abin da aka fi so a shari'ance a raka'a na biyu ana sa a takaita karatu kai ya kai karatun da aka yi a raka'a ta farko wa labikaddamnahu al ce a cikin wannan matsalan akwai saɓani wanda muka ambata wasu ka ce za a yin daidai wa daida amma abin da annabi aka samu yana yi karatun shi a raka'a na biyu to bai kai karatun shi a raka'a na farko ba wallahu a'lam kun gano wannan malai ce babi na arba'in da uku cikin jerin giyan babukan littafin al'azkar babun alkunutu fi subah malai ce wannan babi zai mana bayani dangane da abin da ya shafi kunuti a sallan asuba malai ce ilam mai karatu ko mai saurare ka sani annal kunuta fi salati subhi yin kunuti a sallan asuba sunnatun wannan sunna ne lil hadisi sahihi fihi saboda hadisi ingantacce da ya zuwa kan matsala. to ku rike ma wannan magana magana na farko ya ce sunna ne magana na biyu ya ce hadisi ingantacce ya ruwaito to ku rike bar mu ji hadisin ya inganta kuma sunnan ne hadisi na 130 daidai an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anas allah ya ƙara mashi ya ce lalle annabi lam ya yaqnutu fi subh bai gushe ba yana yin kunuti a sallar asuba hatta faraka duniya har annabi ya bar duniya wannan hadisi rawahu al-hakim wa abu abdullah bali ce rawahu hakim al-imam hakim ya ruwaito wannan hadisi shine abu abdullah fi kitab arbain wa qala hadha hadithun sahihun yace wannan hadisi ne ingantacce Ahmad ya fito da shi a juz'i na biyu shafi na 162 Bayhaqi a juz'i na biyu shafi na 201 Tara kudi na juz'i na uku shafi na 39 wa Zahabi filmi zana al-Itidal juz'i na uku shafi na 320 daidai to wannan hadisi da ya ce annabi bai gushe ba yana sallah na asuba kuma yana kunuti har ya bar duniya malai ce da'ifun wannan hadisi ba ingantacce da ifi ne fihi abu ja'far ar-razi a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna abu ja'far ar-razi kun gano wannan sunan shi isa ibn mahan qala anhu ahmad wan nasai imam ahmad imam ahlus sunna wal jamaa da al-imam an-nasai suka ce laysa bil qawi ba mutum ne wanda yake da karfin da zai yi ruwaya a karba ba saboda yana da illa wa qala al-fallas malam fallas ya ce sayyi'ul hifzi mutum ne mai mummunar hadda wa qala ibn hibban ibn hibban ya ce yanfarid bil manakir anil mashahir yana kaɗaita ta hanyar ruwaito munkaran abubuwa kuma yana dangantawa ga shahararrun malamai wa qala abu zur'a abu zur'a ya ce yahimu kasiran mutum ne wanda yake samun kan cikin ɗimuwa yana samun kan cikin ruɗani da yawa karanta mizan al-i'tidal fi naqd ar-rijal a juz'i na uku shafi na 320 Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga wannan hadisin na farko dake cewa annabi yana kunuti haye bar duniya hadisi ne da ifi wa alam malam nau yace ka sani annal qunut mashru'un indana fi subhi yin kunuti shari'a ta tabbatar da wannan a wajenmu in je al'imamin nawawi a sallan asuba wa hiya sunnatun muakkada kuma sunna ne mai karfi law taraka huda mutum zai ki lam tabtul salatahu sallan shi bata baci ba lakin yasjudu lis-sahwi malan nawa yace wanda ya bar kunuti bai yi ba sai yayi sujadan sahwi sawa'un tarakahu amdan malai ce da gangare bari aw sahawan koko da rabkan nuwa sallah na nan bata baci ba amma ya ce sai ya yi sujjada na rafkannuwa wa amma gairu subuhi mina salawat mala ya ce amma sallan da ba ta asuba ba daga cikin sallolin yini alhams guda biyar hal ya kunutu fiha shin mutum zai kunuti ciki fihi salasata kawalin lishafi'i rahimahullahu ta'ala mala ya ce al shafi'i maganganu har uku ya yi. akan wannan matsala Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi al-awwal mala yace zancen farko mala yace al-asahul mashhur minha zancen tafi zama ingantacciya kuma shahararriya annahu inna Zalabil, bil muslimina nazila cewa idan wani fitina ne ya sauka ma musulmi kanatu to sai musulmi su kunuti fi zalika akan wannan matsala shi ma yace li jami'is salawat duka sallolin ake kunutun kun ga wannan shine kunutun da ya tabbata kadai amma kunuti da ake na al'ada na gargajiya in an dago daga ruku kafin in an gama karatu kafin a tafi ruku ai shiru ana karanta wannan mulhaq mulhaq din nan to a aji shi gefe bai tabbata ba wani tabi ya tambaye baban shi sahabi ya ce baba ko kuka yi sallah bayan annabi da abubakar da umar da usman shin suna kunuti a bayan sallah sai ce ai bunai muhdasun ai wannan kunutin bid'a ne da aka kirkiro kwana-kwanan nan shari'a ma bata san da shi ba amma wannan kunutin da shafi yake bayani cewa lin nazila in wata fitina ta sauka ma musulmi a hada kunuti to wannan tabbatacce ne wa illa fala in ko ba wannan matsalan ba shafi yace kar ai kunuti wasani nabi yace yaqnatuna mutlaqan kai tsaye za a kunuti ko da matsala ko babu wasalis a wani fatawa nawawi ya ce a shafi ya ce la ya tuna mutsulakan ko da matsala ko ba matsala kar a yi kunuti kun ga ko da matsala ko ba matsala a yi ko da matsala ko ba matsala kar a yi inda matsala a yi in ba matsala fa kar a yi ba ce wallahu a'alam amma zancen farko wannan zancen shi ya fi inganci malam ce wa yustahabbu al-qunut indana fi na nisf akhir min shahr ramadan malai yake cewa a wajen mu mu yan shafi'iyya inji nawawi an so yin kunuti daga lokacin da wata ya kai tsakiya min shaharar ramadan a watan ramadan fin raka'atul akhira min alwitri shi ma za a rika yi ne a rakan karshe na wutiri wala na wajahun amma mu muna da wani fuska na fatawa cewa an yakkane fiha fi jami'i shahara ramadan za a yi kunuti a dukkanin watan ramadan a kwanuka talatin din duka in ji al'imamun nawawi mala ce wajahun salis fuska na uku fi jami'i sana za a yi kunuti ma a duka shekara wa huwa mazhabu abi hanifa ya ce wannan shine mazhabin abu hanifa wal ma'arufu min mazhabina huwa al mala ya ce amma sanannen abu a cikin mazhabinsu na shafi'iyya shine cewa in an kai sha biyar ga ramadan to limami sai ya fara yin kunuti har zuwa ƙarshen watan mun gano wannan muku yanzu a ina muke yi sai mun je goma ƙarshe ko allah ya sa mu dace faslun mala ya ce ga wani fasli ilam na mahallar kunuti inda na fi subuhi. mala ya ce ɓangaren da ake yin kunuti a wajen mu inji al'imamu shafi'i to ana yi ne bayan a cikin sallah asuba ba'adar raf'i minan ruko ana yi ne bayan ɗaukakowa daga ruko'o fin a tisaniya a raka'a na biyu wa qala malik rahimahullah imam malik yake cewa ya kunutu ƙablar ruko shi kuma yace za ya kunuti ne kafin ruko kun ga malikiya kafin ruko a shafi'iya bayan ruku'u qala ashabuna yace malaman mu suka ce falau qanata shafi'i qabla ruku'u da ba shafi'i zai yi ruku'u zai yi kunuti kafin ruku'u lam yustahabba lahu alal asah wannan ba a soyan haka ba kuma bai kyauta ba wala na wajahun malam al nawawe nawawi yace muna da fuska na fatawa anan annahu yusta annahu yuhsabu yace anan sallan shi tayi za a irga mai ita wa alal asah yu'iduhu ba'da ruku mala yace amma abin da yafi shine in yi kunuti kafin tafiya ruku to in yi kunuti ya dago daga ruku ma ya ƙara falaktiyar an ya kula fihi mala yace abin da aka fi so na addu'an da mutum zai yi yayin dagowa daga ruku to shine ga abin da zai ci haka ne hmm? to shine sai ma da yudu ba'da ar wa yasjudu lis-sahw yace zai ruku zai sujada bayan ya gama sallancin da ya canza wajen kunuti yayi kunuti kafin ruku ko in ba shafi ne suka ce sai yayi kunuti wa qila la yasjud wasu suka ce ba zai sujada ba amma lafzuhu falattiyar an yaqula abin da aka fi so ya fade ne abin da ya zo a hadisi na ɗari 131 ma rawainahu fil hadisi Shi ne abin da muka ruwaito cikin hadisi ingantacce fi sunan abi dauda wa tirmidhi wa sa'i, wa ibn majah wal baihaqi wa ghayriha bil isnad sahih an al bin ali radiyallahu anhuma ne hadisin da al abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da baihaqi da wasu suka ruwaito da isnadi ingantacce daga alhassan dan ali allah ya ƙara masa ya dace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kalimatin hunna fil Ya yace annabi ne karantar da ni faɗin wasu kalmomi da zan rika faɗin a cikin wutiri na shine allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تكونغا wannan kunutun aina ke Kunutin <clears throat> sallah asuba ne ko kunutin sauran salloli ne ko kunutin kunutun ne Kunutin wutiri ne in ga ya kawo wannan matsayin shine abinda mutum zai karanta kunutin sallan asuba to wannan alkiyas ma alfarik kuma wannan ne alkiyas fi muqabalatin nas nasi karara cewa yi kunutun wutiri annabi ya karantar da ni abin da zan rika faɗi a cikin wutiri na gashi karara a qulu hunna fil wutiri to ko bayan da zai zama abin da zai rika faɗi a cikin kunutun mai sallan asuba annabi bai kunuti a sallan asuba kunutun da annabi yake na sallan asuba shine tsawaita karatu a sallan asuba kawai shine kunuti ya qiyam lil qira'a shine kawai Allah ya sa mu dace fassara shine Allahumma hadini fi man hadait Allah ka shiryar da ni cikin bayan da kake shiryarwa wa afini fi man afait Allah madaukin sarki ka bani lafiya cikin bayan da kake ba su lafiya wa tawallani fi man tawallait Allah ka jibinci al'amarina cikin bayin ka wanda kake jibinta al'amarinsu wa barik li fi ma a'tait Allah ka sa man albarka cikin duk abin da zaka bani dukiya ne mulki ne ilimi ne koma menene waka ne sharra ma qadait Allah ka kiyaye ni dukkanin sharrin abin da yake hukuntawa fa innaka taqadi domin Allah kai kana hukunci wala yuqda alayka ba wanda yake hukunta komai akan ka wa innahu la yadhillu man walayt Allah duk wanda kaji bincin al'amarin shi ba zai taba tabewa ba tabarakta rabbana wa ta'alait Allah ubangijin mu ka albarkatu kuma Allah ka ɗaukaku Allah madaukin sarki ya sa mu dace kin ji takaitaccen ma'anan wannan addu'a wanda ake fi qunutul witr Allah ya sa mu dace a'a ya danganta ai shi yana kokarin ya ce wannan ana yi a yaushe ne a kunutun sallan asuba shine kuka ce bai kawo dalili ba har yanzu shin wannan za a iya karanta ta a kunutan sauran salloli ko ba za a iya ba wannan kuma wata magana ne na daban kun gano wannan amma ya ce kunutin sallan asuba to muna jira ya kawo nassin da ya ce ga kunutin da za a yi na sallan asuba sai ya kawo na wuti ina bai kawo ba wannan kunuti na sallah asuba ne idan mutum ya karanta wannan a wani kunuti ba na sallah asuba ba to sai dai karanta saboda ne. saboda kawai addu'a ko roƙo ku gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce qalat tirmidhi malam tirmidhi ya ce haza hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wala na'rifu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama fil kunuti shay'an ahsan min haza yace gaskiya ba mu san wani kunuti wanda aka zo aka yi bayanin addu'o'in da za a karanta a ciki mafi kyau na irin abin da aka faɗi cikin wannan ba ku gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin zakara hal baihaqi a wani ruwaya wanda al-imam al-baihaqi ya ambata anna muhammad ibn al-hanafiya muhammad dan hanafiya wa huwa ibn ali ibn abi talib radiyallahu an dani na sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara mashi yadda ya ce inna hadha ad-du'a huwa dua allazi kana abi yad'u bihi fi salati al-fajr yace wannan kunutin na wutarin nan da annabi ya karanta da al ɗan dan ali yace wannan ne yake jin mahaifin shi sayyidina ali yana karanta wannan kunuti a sallan asuba fi kunuti in yazo yin addu'a to shin sallan asuba kadai ko ko yana yin wasu addu'o'i ne sai ya hada da wannan a dukkanin sallolin nazila sau da faruwan wani abun da ya faɗo wa musulmi ko ko me yake nufi shi na nan bai tantance ba Malam ya ce wa yastahabbu an yaqula aqiba hadha du'a ana son mutum in ya gama wannan addu'a na wuturi gaba daya ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mun gano wa sallim kawai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam kawai faɗi wannan wannan ya zama na kasashen salati cikakken salati shine mutum ya salatu ibrahimiyya kawai zauna kano ruwayan nan da ta zo take cewa wannan salati mai na ƙasa za ku zo ku ji ta malice faƙar za fi fiye riwayatin nasa'i ya zo a cikin ruwayan limamin nasa'i fi hadha al da irin wannan hadisi bi isnadin hasan da isnadi kyakkyawa wa sallallahu alal nabi sai mutum ya ce wa sallallahu alal nabi al-karim shikenan Abu da ya fitar da wannan ruwaya a lamba na 1425 da lamba na 1426 Tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 464 haka na sai a juz'i na uku shafi na 248 Ibn maji ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1178 amma a ƙasa ma da ya ce da ifin. wannan ruwaya da ifiya ce qala al-hafiz ibn hajar babban malami al ibn hajar ya yace haza hadisun asluhu Hassan, wannan hadisi asalin shi mai kyau ne ruwaya min turuqin muta'addida an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban alal hasan anil hasan daga alHassan. hasan lakin hazi ziyada fi hadha sanad gariba la tathbutu ƙarin wannan salatin da aka ce ayi to ita ce garibiya da bata tabbata ba wa inna sanaduhu la yakhlu imma an rawin majhul abin da ya haifar da wannan matsala a cikin isnadin ko dai an samu wani mai ruwaya ne majhuli aw in qita fi sanad ko kuma an samu in qita ya cikin sanadi فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن لانقطاعه yace kaga wannan hadisi bai daga cikin hadisan da za a kalla a ce mashi hadisi ne da cikin sharɗin hadisi hasan saboda an samu inkita'i a cikin shi au jahalatar rawihi ko kuma an sami jahala na mai ruwayan hadisin wa illam yajbirhu bima bimaji'ihi min wajhin akhar in hadisin ya zama zuwan da ya ta hanyoyi da dama ba a samu abin da zai ɗaura wannan karya da turgude wanda aka samu ba hadisi yana na matsayin shi na da'iti ke sa wannan hadisi da ya zo da wannan ziyada na yin salati ziyara ce wacce take da itiya ku karanta sharhin wannan takharijin wannan littafi mai suna al-fatahatar rabaniya juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da tara Allah ya sa mu dace qala ashabuna malai ce malaman mu suka ce wa in kanata bima ja an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da mutum zai yi kunuti da irin kunutin da ya zo daga sayyidina umar Allah ya kara ma umar yarda kana hasanan malai ce yin haka abu ne mai kyau وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع شوى سيدنا عمر يا كسن شي وترانا أصلى أصبا يا يقنوتي باين أقوار الركوع فقال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلأ من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك للكافرين ملحق اللهم أذب الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبرهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوزئهم أن يوفوا بأحدك الذي آهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق وجعلنا منهم wannan shine kunutun da sayyidina Umar yake kun gano wannan da ke ku to me ma'ana wannan kunutun Allahumma inna nasta'inuka Allah ga mu gare ka muna neman taimakonka wani sakfiruka Allah muna roƙon ka gafarta mana wala nakfuruka Allah mu dinnan ba ma kafirce maka wani umin ka Allah mun yadda da kai wa nakhla'u man yafjuruka Allah duk wanda ya zama ya fajarci ne gare ka wannan mun yi watsi da shi ba mu ba shi Allahumma iyyaka na'budu Allah kai kade muke bauta mu walaka nusalli sallan da muke kai muke ma wa nasjudu sujadan da muke kai muke ma ya Allah wa ilayka nas'a wa nahfidu duk inda muke kai muke komowa sunkuyen mu da tashi mu duddan kai muke narju rahmataka Allah muna fatan rahamanka wa nakhsha azabaka Allah muna tsoron azabanka inna azabaka aljidda lalle azabanka lalle ne bil kafirin mulhaq tana nan da tsananin ta za ta tinkari ta riski kafirai Allahumma azzibil kafara Allah ka azabtar da kafirai alladina yasudduna an sabilik waɗanda suke kange mutane daga hanyarka wa yukadzibuna rusulak kuma suke ƙaryata manzanninka wa yuqatiluna awliya'a kuma suke yakan masoyanka Allahumma ghfir lil mu'minina wal Allah ka gafarta mu da mata wal muslimina wal musulmi maza da mata zata bainihim Allah madaukin sarki ka gyara tsakaninsu wa allif baina qulubihim Allah ka hada zukatansu waje alfi qulubihim al-iman wal hikma Allah ka sanya imani da hikima cikin zukatan musulmi wa sabbirhum ala millati rasulika Muhammad Allah ka tabbatar da musulmi akan addinin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa auzi'hum an yufu bi ahadika alladhi ahadtahum alayh Allah ka datar da su su cika alƙawarin da suka yi maka alkawari cewa za su tabbata a kan addini wansurhum ala aduwik Allah ka taimake su kan makiyanka wa aduwihim kuma makiyansu ila alhaq Allah kai ne abun bauta na gaskiya waje Allah minhum Allah ka sanya mu mu ma daga cikin waɗancan bayi na kware wani hadisi al-Imam al-Bayhaqi fitar da shi a juz'i na biyu shafi na 210 zuwa 211 Abu Dawud da fitar da shi fil marasil kama fi tuhfatul ashraf juz'i na 13 shafi na ɗari da tamanin da hudu allah madaukin sarki ya samu dace wa'alam yanzu kun ji wannan yanzu wannan da mutum zai inta ko ina rai ba wai a keɓe sallar asuba a ce ta kaɗai ne za a yi ma wannan ba ba inda wannan ya zo a cikin nas cewa za a keɓanta sallar asuba da wani kunuti na daban kamar yadda muka ji wani sahabi ɗan shi mai tambaya ya tashi ba shi ansa sai ce ya bunayya muhudasun ta wannan kunutun da suke kirkirwa suke yi to ba daidai ba ne kere ne dan bai dace da karantarwar sunna ba alaikum salam eh ya danganta da yadda cewa take koyawa ne a ƙauye su suna irin wannan kunuti a sallah asuba idan kuma tana karantar da su za ce kai ku bari ne ku koma kuna kaza ya danganta ga irin yadda suka karɓi malamin ne dan ana karantarwa a hankali a hankali ake rage ɓanna ai amma dare ɗaya a za ce abin nan da kuke yi ba kyau ku bari zai wahala su bari ba amma ana karatu ana tafa ana tafa ana tafa a hankali sai su ji an ce ba kyau misali wanda yake son ya hana su wani lokaci sai ne wannan kasadin da muke yin sai je kai sai ji an ce kunuti a sallah asuba ba kyau ha ya kuma babu kyau sai ke zage kin samu abun magana sai ke je da littafin bulugul maram sai ki dauko hadisin da wannan sahabi ya madan shi tambaya sai ke je ai gashi ma an ce bid'a ne au au to ya aka yi tries mu bari kawai mu bari aikin da ba daidai bane ba wani abu shikenan musamman ma a ce kina karantar da su sai zama kina koya masu addu'o'i masu falala amma ingantattu daga annabi kun gane to ranar kyau zai kika ce wannan babu kyau a bari ko da gudu za su bari amma ba haka bai wani shaidani sai kuma ce hmm, ku biya mata ai ba ya ce duk abin da ya tabbata daga addini daga annabi ai yahudawa ba su so shine ita ma wakilin su ne kun ga su shikenan su maki tambarin da nan gaba ko kin yi bayanin ba za su karba ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace cikin hikima ake dauke mutum daga abin da ya saba malai ce wa alam annal manqul an umar radiyallahu anhu malai ce ka sani abin da aka samu daga sayyidina umar shine azzibil kafarata ahlal kitab Allah ka azabtar da kafirai ahlul kitab li'anna qitalahum zalika zaman ma'a man kafarata ahlul kitab saboda ai a wancan lokacin yakin da su Umar suka rika yi suna yin da kafiran ahlul kitabi wa amma al-yawm amma a yau faliktiyar an yaqul abin da yake mafi kyau shine mutum ya ce azzibil kafara Allah maɗaukin sarki ka azabtar da kafirai fa innahu a'am kan aka faɗa haka to ya shafi maguzawa ya shafi ahlul kitabi ya shafi kowa ma daga cikin waɗanda suka fanɗabe ma Allah to an shigar da shi a ciki babu matsala ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace wa qawluhu nakhlu da ya faɗa yace ai natruku mun bari wa qawluhu yafjuruka ay yulhadu fi sifatika wanda yake wuce gona da iri kamar ba mu ta zale ko ba a sha iri ko kuma abin da ya shafi wanda suke bin addinin murja su ne wanda suke wuce gona da ido wajen sifofin Allah wa qawluhu nahfidu bi kasar fa ainu sare muna gaugawa wa qawluhu aljid bi kasar jin ay alhaq kun ga wannan ku ne ka kasadar ilhaq wa qawluhu mulhiqun bi kasar alha ala almashhur wa yuqal alfatiha wa lu zaki ma mulhiq ko kice mulhaq bi fatahi wa yuqalu fatiha zakaru ibn qutayba wa ghayruhu wa qawlu zalika wa qawluhu zata bainihim ay umurun wa muwasalatin kun ga wannan tsakanin su da samun azaban Allah to akwai abin da zai sadar da su kai tsaye wa qawluhu al hikma hiya kullu ma muni'a min al qabih duk abin da aka hana shi daga faruwar wani abu mummuna wa qawluhu wa awzi'uhum ay alhimhum kai masu ilhama wa qawluhu waj'alna minhum ay mimman sifatuhu Allah ka sa mu daga wanda wannan abin da muka ambata to ya zama daga cikin sufofin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace sauran bayanai sai mun zo karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum